الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنزل المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم rahmatullahi wa وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin raddal azhar ila ma'anil qur'an wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu izalatul bid'a qamatus sunna assasa wa majiyayi a shaykh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah babu shakka yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haihuwar annabi isa da maryam muna cikin suratun rahman mun san wannan sura abin take karantawa kididdiga wa imomi da kuma jawo hankali akan sanin cewa Allah ne abin bauta muna aya ta 22 inda Allah maɗaukin sarki ya ce Ya يخرج منهما Ya والمرجان يخرج bilbina'i lil maf'ul wal fa'il yana ita min huma da gare su min majamu'ihima lu'lu'a wal marjan lu'lu'i da marjan firdun ahmar wasu tsakon kwanina duwatsu ja au sigarin ko sigarin yan kanana lu'lu'i shi marjani ومن أحده ما مرجان أيام سليشي مرجان يقول أشياء اللغولي وانا عدوان أنا هيد شيدة لغريس نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما da waɗanda mai irin na'uwoyi na ubangijin ku tuka zuba na kuke karyatawa abin ka tarasin ni'ami min khalqil manafi'i fil bahari na halittar amfani a cikin koguna wata salidukum alaiha da ba ku dama a su, ku zo cikin ruwa ku hidda lu'ulu'i ku hidda murjani wa ikhrajul khayl da hidda ado al'ajiba mai ban shawa shi kuke musu an bi gairi hako da walinta na'am وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار الله شنا تجراكي منشآت وانا حقاقا مهدسات وانا كفارس دا بابس في البحر تكون كوجي كالأعلام كمان من يمن يدوى har jibali kamar duwatsu izman ga girma wadda fa'an da ɗaukaka Allah madaukin sarki ya yi muku wannan ni'ima an ba ku jirage masu ɗaukar kaya da ƙiniƙi cikin ruwa in kan gaso da kasar dukiya ta so wajen girma da ɗaukakarsu a ajin jirgi a yi da kaya kwana da kwanaki da ka suki duci cikin ruwa wanda ya kaurin hannunka da ya da ya noce amma ga jirgin ga ya ruwa kuma har ya sauka ganga kai ka sa akwai wani sirri wurin nan to ci gaba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تولى من إلي النعم من أبنجي tukazziban ku ke abu tilka ni'ami da wannan ni'ima min khalqi mawadi subuni wal irshad ila ahdiha na daga halitta wannan madodi na jirage da shiryawa zuwa kama ta wa kayfiyat tarkibiha da kuma kaifiya ta hakikan yadda Allah ya dakwara ta wa ijra'iha da gudanar da ita fil cikin kogi shin da wannan tukazziba na kuke ta an bigare ko da waninta na'am كل من عليها فان كل من عليها دبس دول عبس غبان قطا من الحيوان ندبوبي وغيره دولي فان ما سقاري وانا حالكم ما سهلكانا وعبر بمن تغليبا للعقلاء باكي كل ما عليها با انك شي من don a rinjayar da a ƙillai bisa ga wanda ba a ƙillai ba alhali gairul aqil ya yi aqil yawa na'am wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbika wa zatun ubangijin ka shi zai rage ai zatu zati ne da alamar wajantaki huwa wahdahu al-azim shine shi kadai wanda a azali al'abadi na har abada wa ma suwa duk wanda ba shi ba huwa makhluqu makhluqi na wa fanin bai karewa na wala yabqa min amalin ibadi ba abinda zai rage na ayyukan bayi illa ma umila lahu ta'ala sai abinda an ka aikata don Allah malaukin sa zul jalal ma abuci buwaya khabar mubtada mahzuha ay takdiruhu huwa zu jalalin wal izmati Allah shi ma abuci buwaya na da girma wal ikrami da girma da alkhairi lil mu'minina bi an umihi da ne da yi alaihim gare su Allah kamar imomin ka saboda haka ashe kenan duk wanda ka sani mahaluki to mai karewa na zatin ubangijin ka zai ragewa sannan aikin duk da an kai ba don Allah ba to ko ku hau bai da aikin da an kai don Allah shi zai dawama Allah ka samu idonka to ci gaba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما دوات ميغير الإمومين أبنجين كنت كذبان كنت كاريتا أبي تلك النعمي shin da wannan ni'ima kuke karyata min baka yare da na wanzo yarda Allah wa fana'il da kare kowa an bi da zalika ko da wani wannan وفيه ترهيب شديد للقيام بالعلم ما فيه رضا ربي na akwai kwadaitarwa mai tsanani da tsayuwa da neman abin da a ciki nai akwai yarda Allah saboda haka a nan duk abin da mutum za shi to shi abin da zai nemi yarda Allah Allah ka samu idon ka to ci gaba yas'aluhu man fis samawati wal ardh كل يوم هو في شأن yas'aluhu yana roƙo na shi Allah man fi samawati wannan da a cikin sammai wannan da kasa ay biludukin da magana kurci aw halin kuko da lisanul hali ma yahtaju na abin da suke bukatuwa ilaihi zuwa gare shi suna roƙon Allah shi min alquwwati na ƙarfi alal ibada kan ibada wal rizqi da arziki shine ci maka wal magfiratu da gafara wa gair zalika da wani wanga kowane lokaci bayi suna cikin nema ga Allah waɗanga abubuwa shi ko Allah yana cikin sha'anin karba musu kulla yawmin wale wuni an ce kulla yawmin abinda da amana ce kulla yawmin wani wakati wakatin lokaci ko fi shani Allah yana cikin sha'ani amrin al'amari yuzulhu da yake bayyana shi ala wafi bisa ga daidai da ma kaddaro da yake kaddara shi fil azal can azal Allah na cikin mi ihya'in rayarwa wa imatatin da matarwa wa zazin da buwayarwa wa zalalin da kaskastarwa wa gina'in da wadatarwa wa idamin da rasawa wa ijabatin da karfawa wa na'in da basu wa da'isa'in da ba mai roƙo wa gair zalika kowane lokaci Allah na cikin wannan sha'ani wakacin da duk kaga wani ya rayu to sannan wani ya mutu an yi miyan haihuwa wani shi ku Allah ta jira ya duk lokacin da kaga wani ya girma Allah ya buwayar da shi to sannan aka kaskasta wani duk lokacin da an ka wadatar da wani to sannan shi ko an amshe mai shi kaya duk lokacin da wani ya rasa to sannan wani ya samu to Allah na amsa roƙon wanda ya roƙa ya bashi to kulle yawmin wa huwa fi sha'an na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان ayi ala da waɗannan irin ni'imomi na ubangijinku to kuke karyatawa abi hadha tadbir da wannan shiri al'azim mai girma an bigar gairi ko da wani samin na amin ni'imomi babu ko to ci gaba sanafrugu lakum ayyuha thaqalan ayyuha thaqalan ya ku wannan annawaya ya guda biyu al-insu wal jinni mutun da aljani sanafrugu lakum za mu yi nufi zuwa ga yi muku hisabi mu kaji na qasidu li hisabikum muna niyya ga hisabinku dan lokaci ba dogo ba mu gaggama kowa ya tsaye da zaina ci gaba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما دولا من إلي المؤمنة وبنجلجن كو تكذبان كي قريتاوا أبي تلك النعم من إصابة أهل الآتي shin da wannan ni'ima na ba da lada ga ma'abuta da'a wa Allah وعقوبه العذاب على المعصيه ما صار مع الله ام بغير حقوله وليس نعم يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفضوا إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس يا كتارا متانيد الجنون ya ku taron aljannu da mutane inistalatun in kun samu dama in kun samu iko an san ku fice ya farju ku fice min aqdari daga sassan Asamawa samawa da sammai walal da kasa nawadi ya ku aljannai ya ku mutane duk wanda ya samu ikon ficewa daga sashen sama ko sashen ƙasa to hon mu zo ku hita amurka ajizin umarni na kakarwa ba su yawa shi kamu na ubangiji sai ya kama azaba sai an yi ta Allah zai kama ku zai matar da ku amma duk wanda ka iya shekawa ya gudu ya bi tsakanin sama da ƙasa ko ya sai wani wuri ya labe inda ba a gani dai to an ba ya dama fambuzu a'a la tambuzuna ai ba ku fi cewa illa bi suldanin sai da karhi daga Allah duk kuwatin da karhi min daga Allah wa burhanun da dalili minhu gari shi ba da jinni sanati wal insi duk inda za a karatu za a gabatar da mutane kamin aljanu to amma nan da ya zan jara'a ta aljani ya yi kowa jara'a don haka la tantasiran to idan kuka ce za ku fice sassan sama ko za ku fice sassan ƙasa to wannan wurin hitan nan da kuke son ku yi to Allah madaukakin sarki yorkazu yana aikowa ko ku a ce ana sakowa alaiku ma gare ku shiwazun tarɗaƙi min nari na wuta wani hasun da darma gaci wanda an ka dafa almuhamma mai zahi a halbe ku da suwa ko yahudi ku ko shi kashe ku ko shi nakasa ku ko sabke kuma duk wanda kun kai nemi agaji falatan tasirani ba wani mai agajin ku huwa lahabuha shine biron nan na wuta halisun wanda aka farfartacce min duhani gaban hayati aw ma ahubu ko dalishi inda muhawalatukuma an-nubuz lokacin da kuke neman ku fice min aqlali samawati wal ardi daga sassan samar kasa fi duniya a cikin duniya nan ana magana a cikin duniya in kuna neman ku fice to za a ji ku da wannan yulan ko wannan gatin nan fi tambihu akwai falkawa wata haziru akwai gargadi ala da dawina wato bisa ga neman dabarbarun dagawa da zuwa ga wata ga yan sama jannati fi su'udi ga takawa ila al zuwa ga wata wa zahara da tarmamun zahara wa gairi hada waninta fayyamkinu yana yiwuwa a ce su waɗannan 'yan sama jannati sun taka an ya sadu su taka amma bilku wata da ƙarni allaci sakara hallahu wanda Allah ya kore shi rahun garinsu kuma wafi hali zalika cikin halin haka ya mutu basirun minhum masu yawa cikin suna mutuwa bishawa da wannan tarnajar waɗannan da ke cewa bari su sai su ga abin nan ya aka nuna magana baya zuwa inda wata to akwai masu tausayi amma da yawa wanda ake jiwa da wannan yula Allah zai yusuba alaihi wanda yake samu gare su wala yastaju na ba su da iko a da kuma da yula ya an an fusu da kansu wa ta'ala Allahu malikul haq Allah ya dauka sarkin gaskiya la ilaha illa huwa ba wani abin bauta sai shi rabbul arshi ubangijin al'arshi ala zai mai girma don haka shekenan anan idan aka ce an ɗauki wannan matsala an kawo ta har da duniya to suna faɗin wannan magana wakacin da suka ce suna neman su taka su ga wata to ana zuwa amma wasu da yawa suna mutuwa yula ga da an kai magana ta ga da darman nan da an kai magana tana samun wasu ko za su rasa ransu wasu kuma su je su dawo da ƙarfi na ubangiji la tabbudu illa billahi to ci gaba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما da waɗannan irin ni'imomi na ubangiji ku dukan zuba kuke kare ta abi haza da ikhbar da wannan labari bil gaibi da gaibi an bi gaibi ko da waninsa an ba ku labari abin da ku gani kuma ya tabbata to ci gaba فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء idan sama ta kyarkeci in faraja sai yaguwa abawaban ta koma kohohi linzulil mala'ika don jiduwa mala'iku fakanan dama sama ta zama wardata wato ja ai misluha muhammara da kadda halika mahwata al'adinu fata al al'ahmari da ala khilaf al'adis wa qala wala anka sawaba bi halita wa jawabu idza wa ma a'zamu al-hawlimi amma girman tsoro in wannan abin ya kasance haka to tsoron da zai zai hade ga al'umma to ina mahi girma ne babu to ci gaba fa bi ayi ala rabb ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما دولا من إيري نعم من أمانجم كتكذبان كي قريتاوا أبي أخباركم شند لابارنكو بأحوال يوم القيامة دا يوم القشر da halayen ranar taruwa lissassa idudon ku talimi da hudon shi an bi gairi ko da wani ne mina ni'amina ni'ima kuke karyatawa a a ba mu karyata da ko guda ya ubangiji to ci فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ ذره النوفى wannan wakati wato abin da ake muradi da wannan yini ranar fita daga kaburuka zuwa wurin taruwa zuwa wurin da za a tsaye wa alkiyama to a wannan lokaci in ya kai to la ya an zambi ba a tambaya daga laihinsa in sun mutum wala jani balle aljani an zami daga laihinsa karu na amma ana tambayar su lokacin akara a cikin lokaci na daban ka kaulihi ta'ala wa rabbika lanas'alannahum ajma'in nan gabanin ayi hisabi to ba a tambaya kowa laihinsa sai wanda dama kayansa ba su kai ba amma a wani lokaci ba za a tambaya wani lokaci kuma za a tambaya don umangiji ya ce za mu tambaye su gaba daya waljanu huna wa fi ma sayati bi ma'anar jinni ana nuna cikin wal insi fihi ma bi ma'anar insi ana nuna mutum na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما لو لم يجري للمؤمن أبنجي كنت كذبان كنت كريتاوا abil akhbari bima yadrukum shin dabar labari abin da ke tsawatar da ku an sharri gaban sharri almu'addi mai bayarwa ilai zuwa gare shi an bigayi ko da walinsa na'am يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويوره المجرمون أنا سنم مكانجرا a wannan rana ba sai ka tambaya ba da ganin mutum in makan gari na ka gane shi na da ai fuska wanzur qatul ul jadda idan wa yuhadu ana kama su bin nawafi da kwarkwada kai mana gashin goshi wala kadami ana kamawa da kuma abin nan hudu duga dugai ai tuban munafiyatin ana tara kwarkwada kai ta kullum kowanne minhum daga cikin su ila mai zuwa ga dugan sa dan halin ta baya za a kama kan mutun ta baya a kama kawahu da duga na baya sai a game sai a larmi irin na. ba kamawa aka ayo da ciki da su a ɗarme ba baya aka yi da su a taita a ɗarme ya aka ɗarme sai a jiha kusa au addamin ko kuma a kama daga gaba wani na yi a jiwa cikin wuta to kaga da wannan da wannan da an ka yi magana wato la tanfuzu ne illa bisultan fanfuzu inda an kai musu umarni na kasarwa to ana magana kuma a kan ranar alkiyama lokacin da an kai sahu da mala'iku ta kewaye sahu bakwai an yi sahaifai da aljannu bayan an gaba sahun ɗan adam sai a dawo a zagaye da sauyi na aljanu. bayan an gama sauyi da suna a dawo a gewaye da sauyi na mala'iku sannan a ce ma mutum in kana iya fita fita dan adam yana tsoron aljan aljan yana tsoron mala'ika to ku hita to a wannan lokaci na mutum ke cewa ainihin mafamu ina wurin gudu don haka da wannan alamar da za a gani ta mutum wanda mutumin banza mujirimi a gane da bakar huska da jajjayen idanu sai a kama ya ta farko a kama ƙawawunsa da bayansa a larmi a jiha wuta yan aka kai ga wannan hali Allah sauƙaƙa to alan bayan an fice da kabruka an sai mahashar mawqif ne a kare hisabi to bayan an gama hisabi sannan za a tambayi al'umma gaba daya ni Allah ya ce فبأي kuma tukar تكذبان fabi ayi ala'i da waɗannan irin ni'imomi na rabu kuma a ubangiji ku tuka zuba kuke karyatawa abi hadha tahzir wannan tsawa liyan zajara bihi man arada Allah lahu al-falah dan ya tsawato da shi wanda Allah ya ne samun abin nan samun babban rabo gare shi an bi gari ko da wani sa wai qalu sai a ce da ahli nari bi yan wuta bayan wannan gama hisabin da sauransu ni Allah zai ce ku. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أنشي شمبايا أنا سنن ولن لأم مجرمي يؤرف المجرمون tunan kuma bayan an gama duk abin da aka yi sai Allah ya ce ma ɗin, din hazihi jahannamu wannan ku ita ce wutar jahannam allati yukazzibu biha almujrimuna wadda mujrimai ke karyatawa da ita duniya littakabihim saboda hawansu ma ya kata littakazzibu abin da ke hukumta karyatawa bi hagare ta min janibin da gehen su domin ko da mutum na rike da abu ya ce ya yadda yanayi to amma ana gane bai yadda ba bi ɗaya na yake amma bai yadda ba na'am يطوفون بينها وبين حميم الآن تسوى لنا مجرمان يطوفون تلا كيكي وياوا يسعون سنة عيكي بين هذا كان جهنم وبين حميم الأكان الوانزاهي ماء حار ما هو ظاهي آل ما هو ظاهي البهجئة shadidul harara ba tsananin zafi yasqawnu ana shayar da su idan ta kawo sun in sun nemi idan ta kawo sun nemi gudunmuwa ne hare na daga zafin wuta suna bowa suna neman gudunmuwa daga zafin wuta a ba su ruwan sha sai a ba su ruwa masu zahiriya ta aza huska ta huska ta gurbi ta fala shi aliɗin nan malaman arabiya sun ce man qusun ka ƙazi na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما دولا من إيرين المؤمنة أبنجي كتكذبان كتك رساوة أبي هذا تعذيري شين دولنا نغلقلي أم بغيري كوكو دولنسا نعم ولمن خاف مقام ربه جنتان wani man kafa ya samu ga wanda ya tsorci maƙama rabi tsayuwa gaban zatin ubangijinsa mu tsayuwa ta bayyana dai gaban zatin Allah ne hisabi don hisabi fataraka ya bar ma asiti sa'a ma Allah yana da jannata ne aljanna A ayi lima jamu'i ga taron man kafa duk wanda tsorata ya tsoraci maƙama rabi tsayuwa gaban zatin ubangijinsa yana da aljanna ala sabili tawzi bisa ga hanya ta rabawa fa ihdal jannatin da aljanna biyu to lil qa'ib ta tabbata ga mai jin tsoro al insi mutun wal ukhra guda lil qa'ib ga mai jin tsoro al jini al jani wa kullu qa'ib duk wanda ke jin tsoro to laysa lahu illa jannatun wahida ba abinda agari in ba aljanna guda ba wakila a an ce da kulle fardin kowane guda min a afaradil haifina daga cikin ɗaiɗe kuma ji tsoro jannata suna aljanna kuma haka na nan duk wanda ya tsoron tsayuwa gaban zatin ubangiji a mai sabi to Allah zai bayan aljanna guda biyu aljanna guda wanda ya cancanta da aikin da ya wanda Allah ya dora shi aljanna guda ta wani wanda ya saba ma Allah da ya yi ɗa'a da aljanna za a ba shi to yanzu ya saba ma Allah to za a ba shi wuta aljanna sai za a gama mawanka shi ko na shi gidan wuta da ba na a wa Allah ba to shi ko sai a gama mawancan Allah ka samu gaji na wasu a ci gaba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما دوالا ميئري نؤمن أبنجبك تكذبان فجي قريتا أبي هذا النعمة دوالا النعمة أي جنة هنا الجنة بيو أم بغير يقوبوا دوالينتا من النعمة النعمة التي لا تفتاد باتك للجبوة فإذا الجنة zawata afnan to ita aljanna fa babu wari cikin ta zawata tasniyatu zawata alal asali wala muhayau wajen malaman farfi afanani masu ganye na duk ma'abuta ganye na guda biyu a gasanin rahuna jam'u fananin jam'i na da ganye ka tsola ne ku ci gaba fabi ayi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wala min irin nemomi na ubangijin ku tukazziban ku kai ta adu wa fil jannati sin sifar al janna allati bi'ila la wada an kasaya gari shi min amsalihi ma ta'tabiruna bihi abin da kuke lura da shi an bi gairi ko da walin sa na'am fihima aynan tajriyan fihima cikin aljanna ga da aka magana akwai ainani maramarayya guda biyu idanun ruwa guda biyu tattare da mahauci yaya ila idahu ma tasnimun guda qorama tasnimuta wal ukhra salsabil ita kuta da man ta wa ila idahu ma ma'un an ce guda ɗayan su ruwa na ghair asin wanda ba su da kubba ruwa na waɗanga ba sai an dafa ba ba su da kubba ba irin ruwan kuna da kwalba ba wal'ura guda min hamrin na giya lazzatin lisharibi na daɗa na gama husha wani marmaro guda gulbi na na giya in kana son ka kurɓa kwalwa ɗaya ka kai wakila an ce liman gara a yana duk wanda ya zai idanu na yi cikin duniya ta jirya suna zub hawaye min makafatin la don tsoron allah azza wa jalla to wata jirya ne waɗannan maramarai suna gudana fi kulli makanin sha a ma duk inda ma'abuci idanu ga mai kuka duniya ta su to wannan marmaraya su ko suna gudana sai sun zuba mai ruwan sha mun gane madadin wa in alama kanu ko da ko bagin ne yana sama kwarai sai sun bi shi sun bungula mai tun shi ma ya bungula hawa ne na duniya Allah ba mu iko to shi gaba fa bi ayi ala rabb rabbikuma tukazzibaan fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wannan min irin ni'imomi na ubangiji ku tukazzibaan ku kare ta abi tilka ni'ami da wannan ni'ima Allah ti zakaraha wadda ya mace ta waja'ala laha fi dunya amsalan yasin ya mata misali a duniya kasiratan mai yawa an bigaida ko da wani ta na'am فيما من كل فاكهة زوجان akwai min kulli fakihatin dukkan ababan marmari da duniya a cikin duniya aw kullu ma tafaqahu fihi ko abin da ake jin marmari da shi abin da mutum ya ci yana jin marmari to cikin aljanna akwai shi zauja nau'i nau'a nau'i da raƙamun akwai ɗanye wa yarfa akwai shi. wa murrun akwai mai tsaci min huma fi duniya wa murrun min huma fi duniya wanda mai tsaci ga cikin duniya kala hanzari kamar gura shanu wa mai zaƙi na gura shanu nan duniya in ba towa ba mai ta. to ta aljanna zaƙi gare ta to kuma ku duba ku ga wani Allah ya ce an ce fihi ma min kulli ba ta cikin zaujani wanda kullu fa kulliyata ba juz'iyata ba duk abin da kuke so ba duk cikin abin da kuke so akwai ba min kulli ba haka ba duk abin da kuke so kayan marmari aljanna babu wanda ba kasu wanda babu ƙarsa dai a baka to ba zo فبأي آلاء ربكما tukar. تكذبان وبأي آلاء ربكما دولا من من تكذبان تلك النعم دولا النعمة التي ادخرها لكم وتا الله يعجي تنونكم أم تو متن متكئين على فرش بطائلها بالإسر واستبرق وجن وجن الجنتين دان to in mutum na son raganci ga inda zai raganci kuma raganci shi amfani shi amma sai ya yi ƙoƙari jannan inda ya son jiki gare ka to bi da aljanna mai son jiki dushi bi da aljanna muttaki'ina kuna kishin kuna gingincire Halon amilu zuwa ayyata na tala'amu suna da intuwa ala shi aka shahida mutum na wato gida haka ga shi da suka shingida wannan shingida saboda tabshi badailu hajikinta min istabrak na daga istabrak ma gulun abin da ya kauri mina dibaji na daga dibaji wa hashuna ya kausasa wa zahairu bayan da kuma min sundus sundusna an hada da alharimi wajana kuma suna ɗata jannatin ɗata biyu samar kuma ‘ya'yansu dani wanda an makusanta ƙaribun ‘ya'yan itacen kusa suke na aljanna yana luhul ƙa'in wal ƙa'id wal in mutum na tsaye yana son ɗan iccen aljanna ya ci sai ya buɗe baki ya zala sai ita ya zazzaro zazzaro sai toga baki ne sai ya lagumi in mutum na zamne bai son tashi sai ya buɗe baki sai ɗaya ce ya sako sai ya toshe ga baki ne in mutum na kishin gide gintire in bai son ma ya kai zamne sai ya buɗe baki sai ɗaya ce ya doshi in na ya ce ya biyo shi sai ce to wanga ai shi na aka ba mu da sai a ce a mina na kaɗarsa in kaɗarsa kana son ɗan kaɗe sai ka ga a dan duniya zai shiga cikin bakinka to da ka labu ma ɗan kaɗe za ka ji sai a ce kul wallahu lawnun wahidun amma wada mursalin ka ci mana launi a guda amma ɗan ɗan ya zo abin da ka so na aljanna kenan to in raganci mutum ka so to shi ake da duniya amma ka zama ragonan kuma sai ka ce kai hakan ga mustahili na fafau Allah ya ba mu iko so mu tafi fabi ayi ala rabbikuma tukazziban fabi ayi ala rabbikuma da wadannan irin ni'imomi na ubangijin ku tukazziban kuke karetawa abi qudratihi shin da ikon Allah ala alafil agasani bisa karkatuwar rahun itace wata qaribus sama da yawa kusa da itace ga bakinka in kana tsaye ko kana zaune kana kwance an bi gaida ko da wani ta na فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان a cikin aljanna ai fi ce cikin aljanna guda biyu wa mashtamalan sama da abin sun ka hada alaihi gari shi min ala'ida daga wato na daga abubuwa na ado na kawa wal qusul da benaye to cikin wannan aljanna din na akwai kasiratu Ƙarfi masu takaitaccen gani al'ayin ido ala da akan mazan su mata waɗanda ganinsu ya taƙaitu ga mazansu dai abinda an muradi nan mata aljanna ba ta ganin wani mijin da yake mijinta ba irin matan duniya na ba matan duniya in sai ta ta kowa idanunta ga mazan mutane amma hitsararra akwai mata na gani Allah ya ƙara musu albarka to ita mata aljanna kullum ganin ta kai mijinta ya yi mijin kowa kyau Hmm. mutakiina suna gingincire ko ala azwajihin na bisa ga mazajen suwa mutaki ko shina muttaki da suna gingincire a wani shi ne muna tafsiri ne min insi na daga mutum waljini da aljani kaga an yi magana mata an yi magana maza an yi magana mutum an yi magana aljani lan ya ɗami sunna su waɗannan matan ba wani wanda ya shahe su da ya zauna tare da su ya fitar da hunna ba wanda ya abin da ɗaya musu budurci wa hunna min al'uri su daga yan matan huri illa Almun munshiat wa an haƙaƙa wani da sa'id duniya ko kuwa daga matan duniya an kowa mai su yan mata wanda yake ba wanda ya gwamace su ya shahe su ya zauna da su in sun mutum kablahu gabanin su su mazan su wala da balle wani aljani bai taba su ba namiji bai taba su ba aljani muna tare da kuwa wa haza dalilun wannan shi a hujja ala annal jinn cewa aljannu ya da musula azwajuhu suna zama da matansu fa innal maqama al-imtina domin wannan matsaya matsaya ce wadda ake yi ta kwarkwari ta godi ya kata lizalik shi na hukuntar da wannan wa haza ya ruddu wannan shi na raddi alaman za'ama bisa ga wanda ya ce annal jinna lalle aljannu almu'minu mu'minai la thawaba lahum babu lada gari su ranar alkiyama akwai wanda ya ce aljannu duk aikin da sun kai ba su da lada wa illa ma jaza'uhum abinda aka kama da Allah su tarkul hukumata bari musu azaba duk ibadar sun kawa Allah sun yi na duka ya musu azaba amma ba don sakamakon shiga aljanna ba in ji wani muna tare da kuwa to bayan an ƙara wannan ba ya musu azaba ba waje alahum turaba sai Allah ya musu kunu turaba kamar da aka ce madabobi wa wajen ya fuskantar annal hidaba fi kaulihi ta'ala lallai hidabi ga zancen ubangiji da yake cewa ci gaba fabi ayi ala kuma rabbikuma tukazziban fabi ayi ala kuma da wadannan irin nemomi na ubangiji ku tukazzaba ku karitawa lil jinni wal insi shin ga aljannu da mutane lil imtinani domin gode alaihim gare su dukurin da 'yan matan huri in mausufa da aka ce wanta taratan wani lokaci bi kasira ta ɗarfi an ka ce masu takaitaccen gani wa ukura wani lokaci bi makasuratin abin takaitawa sai biya cikin himma su wa bi kawli hinna la yaqbi na insun wala jan da kuma kasancewa su ba wani mutum wanda ya shahe su ba wani aljani wanda ya tabe su wal wajib abin da awajibi an yuradda kullu amai da kowanne limai na su ga abin da dace shi وزوجات الدنيا يكون أبكار ما تندوليا waɗanda an na mutum da an ka bauta ma Allah Allah ya tashe ku tare kun ka samu aljanna to matarka ta duniya za ta koma budurwa fil da cikin aljanna wa in kullu fi dunya sayyibatun koda ko cikin duniya tsafina suna zaurori to alqiyama Allah zai mai shi su yan mata wa hadha ala masabin jumhur wannan bisa ga masabin jumhurul mufassiri min annal jinna cewa aljannu ya da kuluna aljanna suna shiga aljanna wa yata na amur suna imtuwa kale su kamo mutum wala tare da kuwa wa qala abu hanifa abu hanifa ya ce inna jazaa'u man laysa kamakon su ala da'atin akan da'a adabu dukulin na da shiga wuta limamin ilimin duniya Imam abu hanifa cewa ya ba su ga aljanna amma dai sakamakon su rashin shiga wuta wa ba da hudurin al ba sun halarci matsaya fil qiyamati al qiyama yasiruna za su koma turaban turakal ba ai kamar dabbobi wannan shi a tafsiri shi a fahimtar imam abu hanifa amma sauran malamai sun ce a aljannu akwai sakamako gare su kuma akwai shiga aljanna to mutai كأنهن الياقوت والمرجان تسول أماتنا الجنة shin hurul ini ake magana ko ko matan duniya da sun gyara Allah ya ce ka annahunnal yaqutu kashi yaquti na kafa an da tsarkata in ka gama ta aljanna sai ka ce yaquti na saboda farfarta wal murjan ko kuma murjani ru'al al-lu'li bayanan fari an ce mahi karancin mazamna aljanna daga cikin mata wadda a ƙasa ga daraja duka da ta leku huskarta ta sama duniya wallahi da ta haskake da haskenta ya haskake na huskarta haskenta da ya haskake hasken rana da rana ta rushe balle wata guda Hai. hasara ta gama hasara ga wanda ya gama rayuwar duniya bai shiga aljanna ba الله بام الجنه نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان شند ولا مي ايرين نيمومي نا اوبانجين كو تكذبان كو جاي تاوا ابي جمالي هنا شند كيا ونن سوماتا ام بي جاي نعم الحمد لله الله فان الله يا can ƙarshe mu ji yadda an ka fama can ƙarshen surar tsakanin 'yan matan hurin ini da matan duniya da sun ka shiga aljanna akwai magana ƙarshen sura awo sun fama kowa ya faɗi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a shek abdurrahman isa jega shugaban masu malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah saka masu malam da alkhairi allah ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam alaikum assalam ya ce malam muna neman ƙarin bayani akan abin da ya shafi zakan noman rani ya ce domin akwai masu noman ranin da za su shika shinkafa hasu su hisuwa ba su bata ruwa ba ya ce to ya kamata su yi zakka a waɗanda suka yi amfani da sha da naso abinda an ka shuka ya yi amfani da sanyin ƙasa ba ba shi ruwa ba kuma a sauka mai ruwa da sama ba shi yake ce masha da naso to yan an ka yi noma an kai ga girbewa an ka ɗebe abin da an ka ɗebe in ya kai nisabi to za a ba da nisabin ushuri ba nisu ushurin za a ba suwa ba saboda haka ushuri aka bai hmm. to wannan kuma ce asalamu alaikum malam ya ce shinko ya halatta ga wanda zai je Sokoto daga nan birnin Kebbi ya ajiye azumi warai wanda je zai je Sokoto da nan ya halatta ya ajiye azumi ai ya kai kasar mm. to amma a za a yi shi ajiye azumin mm. a a za a yi shi aji azumi ya fara shiga tahiya tun karfe hudu ya kama hanya nuni mm. tun kama yana shi keto sai kama hanya alhajjar ya sami bisa hanya domin abinda Allah ya ce au ala safari ba ba ya kwan gida ba in ya kwana gida ya ta ya ce wasu lasu ba ya da ya ce a azamai ruwa a jiwa mai lito ciki a buɗe mai madara a zuba mai aka mai burodin nan ko a mai ɗumami a ko alama abinda Allah ce kam au ala fari idan mutum na akan tahiya ya samu ya jazu ko gida hakin ya hakon sai ka shiga tahiya ba da gida ka ji ga abin nan ba ka kakai karo da ƙura'ani Allah ya gane da mu amma wa anta sumu khairul lakum ko da makka za kana to ka tahi da azumi ka sauka madina ka sha ruwa yana ta hwadi yahi ko ba shi zuwa sakwata ba eh, to adalla to je karatu wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace shine riski limani yana sallar tarawih ta ya ce amma ya doka sallar isha'i ce ha ta sai bishi aka yi raka a biyu aka sallame sai sallama sai tashi ya kawo sauran cikon isha'i yau sai ya ranka isha'i yanzu hide zuwa ranko kuma kuma kibiyoyi sun yi mai yawa na cewa bai da sallah farko dai inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fala taktalifu alai to limamin ka lahila ta kai ku wadda kai limamin ka raka abin ke sallama kai ku raka a hudu za ka sallama sannan wanda an mai wanda an mai farilla bai mai nafila don mai yanzu asham sallar asham yau ya an ka sallar isha'i wani ce kai wallahi yana jin kan ganau ban ɗan jin daɗi ya hinde sai zama ne sai an kafa wani bai isha ya ce cewa jin cikin gana ban jin daɗi ne kana da ka zaka mai. to amma a ta yi sallar isha ya ce wallahi bai jin daɗin jiki ne bai tun da nan sai an raba ku da shi ko a kana musulmi a baka sallah gashi ko an ce walau bi ƙarfe ko da rai ya komo ga ijiya guda ana kyautawa a yi sallah sannan niyya ta saba ko tawa ba to sabani ne ya yi ya ba sallah to Allah ka tazo a sha'i zo fi kaji Allah ya kyauta wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace shine ya ba ta na dinki a wani gari a wani gari wani gari na'am yace bayan an kammala sai aka aiko mai ta tasha ko da aka aiko sai gaba kayan shi bane ya buga mu telan telan ya a kaya ne ne sai jin tasha ko kila ta aka yi mai canjan kayan ya bincika suka ce a'a wayan ga kayan dai suna aka ba su ya ce yau shekara ɗaya kayan suna hannunsa kuma kayan suna da yawa ya ce har yanzu bai ji ɗure mai su ba ya ce to da Allah malam ya kamata ya da waɗannan kayan to shi na shi da sai da ya ce lallai na hina hmm. ya koma inda sai da su yi ba hafi da eh, ya magana da telan a ta waya ko E eh, ta waya waya ba ta yi don dinki ne don da haka jiya na waya wani lokaci in magana na da nauyi mutum sai shi ma magana shi kyale ka amma in gaba da gaba na dole shi faɗa ma abin da bayani don haka in ya ɗauki abin da muhimmanci sai iske mutumin ya ce mai kayan gaba nuna ba nau da ni ba kaza na da kaza da kaza da kaza don haka ni dai ban iya riko kayan mutane bane da dinau ka kami min kaya in har ya hana mai lati shi ya mai da mutane shi ya hankuli haka daidai shi ko akwai sauran bayani eh to abin da ana ya ce dinkin ya jima wurin telan kayan ya kare ya hmm. tabi ya sai amma ya kyale to kaga na wani na ya halaka nashi hmm. sai ya ɗauko na wani sai ya kawo ma in iri ne haka sai ka riƙe kowa bai cinku to kai da ya zan kana da ka san ala haduwa sai ka ƙi taɓa mutane don haka kowar yanzu kanka taɓa ya hankuli ya hi ya mai suwa mai kenan hmm? ya mai suwa mai na'am hmm. wannan kuma ce asalamu alaikum malam alaikum salam shi ne yake fama da ciyon ciki sosai sai ta shinko ya samu ya ajiye azumi to ciwon cikin miya nauyi ne yana yi wa yanzu ciki na ɗan murɗa ana yi daga nan amma azumi ya damai ya ce ya mai fatawa ana ajiyewa hmm. in ya zama bayyuwa azumi bayyuwa da shi saboda matsalar da akwai wannan sai a ji azumi ya san da lura amma in dai irin ciwon cikin da ana iya roƙi azumi da shi na to yi hankuli. kuma insha Allah da aka ji da lokaci nan zamu dakata muna roƙon Allah saka malam da alkhairi da karshe akwai yan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد abin da ya tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana ya Allah ka tunkuɗe mana sharri ka tunkuɗe mana bala'i ya Allah ka biya mana bukatun su duniya da lahira wannan karatu da shugaban mashirar malamai na jihar kebbi a shek abdurrahman isa jere ke gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a da ke nan tsohuwar mayanka a cikin wannan gari na birnin kebbi ya allah ka sanya wannan karatu din a cikin mizaninsa na lada da shi da alaran ma naziru abdullahi je ga duka ubangiji Allah ka sanya musu wannan karatu din a cikin mizanin su na lada kuma ya Allah ka taimake mu mu da muka saurara mu bi dukkan abinda umurni ya hito a cikin wannan karatu abubuwan duk da Allah ka yi hani Allah ka sa mu hannu abubuwan duk da aka ambata na rahama musamman wannan sura mai ambaton rahama rahama ni'ima ni'ima Allah ka ba mu ni'imomin da ke cikin wannan sura ya Allah muna roƙonka duk wata wani bayani na wata azaba da aka yi bayani ubangiji Allah ka kare mu daga wannan azaba ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa ya Allah dukkan rahama da ke cikin wannan wata na Ramadan Allah ka ba mu dukkan gafara da kai wa bayinka Allah ka gafarta mana yan taro da kake wa bayinka muna roƙon Allah ka sa mu shiga cikin yantattu ya Allah muna roƙonka idan alkiyama ta tsayu, Allah ka samu tahi cikin aminci ya Allah muna roƙonka Allah kai muna hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana takardunmu na ayyukan mu da hannuwanmu na dama ya Allah ka sa jannatul firdaus ka zama ainihin makoman a ƙarshe ya Allah muna roƙonka wayanda suka nemi bukatoci daban-daban saboda ainihin abin na rashin lafiya ko kuma wata bukata ta daban Allah ka san bukatocin kowa Allah ka biya mana dukkan bukatocinmu na alhairi baki daya ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki dukkan wayanda ke taimakon addini ko a ina suke a cikin wannan fadi na duniya baki daya masu tallafawa marayu muna roƙon ubangiji Allah ka tallafa musu masu tallafa ma ainihin wayanda ba su da shi ubangiji Allah ka tallafa musu ya Allah ka taimake mu baki daya